shine raddi zuwa ga sheikh Harisu Jos. Wanda wannan malami, malami ne dattijo, malami ne mai shekaru, wanda tsakani ga Allah na jima ina kallon abubuwan da yake yi. Abu biyu ne suka sa ba ne masa raddi sosai ko in warware abin da ya faɗi na karatu dalili na farko shine ɗalibai ahalis sunna ɗalibai ahalis sunna ɗalibai ahalis sunna ba su da buƙatar bayani ko sharhi ko ta'aliki ko raddi ko hujjoji akan abin da wannan dattijo yake faɗi shi yasa za ka ga wani zubin ma kawai bayanin nasa muke sawa ba tare da mun yi sharhi a kai ba saboda malama na ahli sunna da suka koyar da ɗalibai suka wayar da su addini to su ɗaliban in sun ci karo da ɓata in sun ci karo da ba daidai ba sukan iya ganewa ba lallai su bukaci a yi musu sharhi ba wannan yana daga cikin dalilai da yasa za ka ga malam harisu jos ba na tsokaci a kan abubuwan da yake amma har karatun jawahirul ma'ani duk na san yana yi kawai ba ma buƙatar mu zo mu bayani ne saboda ɗalibanmu waɗanda suke ƙasa da mu ballantana waɗanda suke sama da mu min babi aulato na ƙasan ma suna gane abubuwan da yake karantowa bata ne cikin jawahirul ma'ani ba mu da bukata sannan dalili na biyu gaskiya ni ban ga abu da zan yi raddi a ciki ba gaskiya wato in ka haɗa shi da prof ibrahim makari za ka ga prof ibrahim makari yakan kawo mas'ala ta ilimi prof ibrahim makari yakan kawo abubuwa wanda ahal sunna ɗalibai suna bukata a sharhi a kai saboda idan magana ne na ilimi ba ka auna shi da prof ibrahim makari in ma ka auna shi da shi ba ka yi prof adalci ba wannan shi ne dalili to amma idan ya zo ya tabbatar da wani abu wanda cikin littattafai yake daidai gabar da muke so mu wa al'umma bayanin wani abu to sai mu yi hikima mu jefi wannan tsuntsu biyu da dutse ɗaya zan sa shi insha Allahu ya yi bayani ya yi bayani dangane da kama wannan jahili da aka aka tuhumce shi da ƙage da ƙazafi da ƙirƙire na sanadiyar kashe miliyoyin mutane da ya yi ga Malam Jafar Allah ya masa rahama da kuma Sheikh Albani kan wannan abin iyalansu suka ga family ɗinsu suka ga ba za su iya haƙuri ba ‘ya'yansu da matekunsu da family ɗinsu suka ga kai a ce an danganta wa jininmu sanadiyar rasuwar rayuka miliyoyi kuma mai shiru suka ce ba za mu shiru ba suka je suka kai ƙara su kuma hukuma suka yi amfani da damar da Allah ya basu na kan ko na bisa ƙwato wa mai haƙƙi haƙƙinsa suka yi abin da ya dace su yi wannan shi ne ya fito ya yi bayani a kan wannan ƙadiyar wanda zan sa shi ya yi bayani sa'annan sai in ba shi amsa sa'annan kuma na je mas'alar da nake ganin akwai ta cikin littattafai na tijjaniya na zaƙulota na nuna illarta da kafircinta da karkacewarta da ɓatan wannan abu da ya yi magana a kai insha Allahu gashi zan sa shi eh, ku yi haƙuri da Allah gashi zan sa shi malam kar wani abu ya faru kar wani tunani ya malam abulfat kar wani abu ya faru kar wani tunani ya ko ya bata wa mutane rai su gane shi ya zaɓan makansa kansa annabi muhammadu su kuma sun zaɓar ma kansu ne don cimma burinsu don tsare malamansu. Zan ƙara sawa. Zan ƙara sawa ya faɗi abin da ya faɗi sa'annan kuma sai mu koma mu gani. Bisa ƙa'ida ta kun sani, wato tarkizin da nake shi ne kan karatun kan abin da ka faɗi ba tare da duban shaksiya ko taɓa shaksiya ba haka kuma nake haka zan ci gaba. Ah, malam abul kar wani abu ya faru kar wani tunani ya ko ya bata wa mutane rai su gane shi ya zaɓan makansa annabi muhammadu su kuma sun zaɓar makansu ne don cimma burinsu don tsare malamansu to ya ce jahilin da aka kama jahilin da aka kama ya ce shi ya zaɓo wa kansa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma sun zaɓo wa kansu malamansu wato na yi mamaki na yi takaici wallahi na yi takaici na yi mamaki kuma kamar yadda waɗansu jahilai daga cikin 'yan ɗariƙu ƙananan yaran nan jahilai suka canja topic ɗin suka juyar da matsalar suka canja kes ɗin suka karkatar da shi sai daga ashe haddattijai sukan iya karkatar da kes haddattijai sukan iya canja abu na yi mamaki wallahi na yi mamaki wanda dai zan ɗan karanta hadisi ɗaya kuma nayi nasiha a matsayin baba harisu na dattijo a matsayin baba harisu na malami a matsayin baba harisu da yake da kattai a gida suna tashi suna dukan kirji ai alal akal bai kamata a ji ya canja wannan topic ba a matsayinsa na babba amma zan karanta hadisin manzo Allah sallama sannan na yi gaba hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke cewa ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana manzala sallama yace alaman munafiki guda uku ne yace abu na ɗaya shine iza haddasa kadhaba idan yayi magana sai ya ƙarya wa iza wa'ada akhlafa idan yi alkawari sai ya saba wa iza tumina khana in aka amince masa sai ya ha'inci wannan hadisin manzon Allah ne sa'annan abu na biyu zan karanta zancen imamu malik kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala imamu malik ke cewa la yu'khadhu ilmu an arba'atin رجل سفيه يعلن الصفحة كو سفيه يعلن الصفحة وإن كان أروى الناس وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث wa fadilin abidin la yahfazu ma yuhaddisu bihi imamu malik ya ce la yu'khadul ilmu an arba'atin ba a karɓar ilimi daga wajen mutane guda hudu na farko ya ce safihin yu'linu safaha wawa da yake bayyana wawanci wa in kana arwan nas ko da ya kasance mafi ƙoshin mutane da ilimi yace wa sa'ibi bid'atin yad'u ila hawahu da kuma dan bid'ar da yake kira zuwa ga son zuciyarsa yace wa man yakdhibu fi hadisin nasi da kuma wanda yake ƙarya cikin zantuka na mutane yace wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi ko da bana tuhumarsa da ƙarya cikin hadisi sannan ya ce wa fadilin abidin la ya ma bihi da kuma mai falala mai ibada wanda baya kiyaye abin da yake faɗi wayannan abubuwa na karanto su kuma na danna muku abin da Sheikh Haris ya faɗi wato shi wanda aka kama jahilin wai wai ya zaɓi manzan Allah su kuma sun zaɓi malamansu. to ni na rasa ta inda ya zaɓi manzan Allah ɗin ta wajen cin mutuncin mutane ta wajen zagi ta wajen ƙazafi ta wajen ƙarya ta wajen sharri ta wajen tuhuman mutane da ta'addanci ta nan ne ya zaɓi manzan Allah ɗin haka manzan Allah ya koyar haka manzan Allah ya yi umarni a yi haka manzan Allah ya sa shi haka manzan Allah ya sa shi haka manzan Allah ya ce a yi na rasa ta yanda ya zaɓi manzan Allah ɗin wallahi na rasa ni ban gani ba dan zagi yake manzan Allah kuma ya hana zagi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi ingantacce ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun yace zagin musulmi fasikanci ne haka kuma ya ƙasa kafirci ne na rasa ta inda ya zaɓi manzan Allah ɗin wallahi ko da 'yan ɗariƙa masu son Allah masu son gaskiya sun tabbatar da wannan jahilin ba shi da tarbiyya wallahi sun tabbatar wa'annan jahilan ba tarbiyya gare su ba masu insafi cikin 'yan ɗariƙa masu adalci nagartattu masu karatu ciki Shiyasa na rasa ta inda ya zaɓi manzon Allah ɗin. Shiyasa ba yanda za a yi ci mutuncin mutane ka ce manzon Allah ka zaɓa wallahi ɗan ka zaɓa. Don manzon Allah ya hana cin mutuncin mutane ya hana zagi. Shi yasa dai daitu wannan abu da Baba Harisu Jos ya faɗi ba haka yake ba, totally. Zan ba da shaida da ɗaya daga cikin 'yan ɗariƙar su yi bayani shin wa'annan mutane jahilan nan manzan Allah suka zaɓa da gaske ne yanda baba Harisu ya faɗi ko kuma dai a'a shiɗan suka zaɓa eh, baba Harisu zan sa ɗan cikin ɗariƙa ya baka amsa amma sai na ji baba Harisu ya ce wai shi ya zaɓi manzan Allah a wani manzan ba dai annabi muhammadu ba dai yake nufi ko dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyawun ɗabi'a kwata-kwata wa'annan abubuwa da wannan jahili yake na rantse da zatin Allah manzan Allah bai koya ba ma hana manzan Allah bai sa ba ya tsawatar manzan Allah bai aikata ba ya yi kuma hani a aikata ba inda ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi dan manzan Allah mai tsari ne dan manzan Allah cikakke ne ta fannin ɗabi'u ta fannin mu'amala ta fannin kyawun ɗabi'a ta fannin iya karantarwa duk duniya babu malamin da ya iya tarbiyya ya iya karantarwa a e annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yaya za a yi a ga wawanci cikin abinka a ga rashin tarbiyya cikin abinka a ga cin mutunci cikin abinka a ga kazafi cikin abinka a ga rashin mutunci cikin abinka a ce wai manzan Allah ka zaɓa. bayan manzon Allah shi ba haka ya ce ba ba haka ya koyar ba shi tsarkakakke ne Allah ya tsarkake shi wa ajmalu minka lam taraqqattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqita mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqita kama tasha'u sallallahu alaihi wa sallam على كل فن فضل الله فنه بأن فرد الدين القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ صلى الله عليه وسلم Allah ya tsarkake masa bakinsa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah ya tsarkake masa ganinsa Allah ya ce ma zagal basaru wa ma taga Allah ya tsarkake masa zuciyarsa Allah ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a Allah ya tsarkake masa kirjinsa Allah ya ce alam nashrah laka sadarak Allah ya tsarkake shi duka Allah ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim wa innaka la'ala la'ala khuliqin azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kana kan ɗabi'u na girma amma wani ya zo da rashin tarbiyya ka ce shi ya zaɓa wani ya zo da cin mutunci ka ce shi ya zaɓa wani ya zo da sharri ka ce shi ya zaɓa wani ya ƙazafi ka ce shi ya zaɓa wani ya tuhumci wa'yansu da ta'addanci ka ce shi ya zaɓa haba baba harisu jama'a suna kallo fa mu faɗi gaskiya mu ji tsoron Allah akwai mala'iku suna rubutawa kiraman katibina na ma tafa'alun akwai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi yasa dai bisa girmamawa baba harisu a duba wannan lamarin eh, baba harisu a duba wannan lamarin tsaya kuma ka ji wa'yansu da suke da ilimi daga cikin ɗariƙar wallahi sun san wannan tantirin jahilin bai zaɓi manzan Allah ba tsaya ka ji wanda suke da fahimta ta addini ta gaskiya sun san wannan jahilin bai zaɓi manzan Allah ba tsaya ka ji waɗanda daidai gwargwado suke abu bisa fahimtar su bisa alamar gaskiya daga cikin ɗariƙar sun san wannan jahilin bai zaɓi manzan Allah ba amma baba bahari suka ce ya zaɓi manzan Allah gashi ka ji shi ma dattijo ne bawan Allah gashi zan sa muku yayi bayani ɗan ɗarika kuma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Wannan kira ne zuwa ga malamai guda uku wato malaman ɗariƙa Tijjaniya waɗanda na san suna awa, kuma har suna wakiltar Tijaniya ga abubuwa da dama. Musamman Malam Abul Fathi da kuma Malam Junaid da kuma Malam Nasir. Dukkansu ina sa rai 'yan gari ɗaya ne saboda bani da nambar su da wannan kira gare su zan yi shi farko kafin in fito ga wannan amma ina fatan za su taimaka min yadda za a yi in samu kiran su in samu nambar su domin mu magana da su wannan tsari da suka bi na da'awa na su saki muraji a kanta su yi dibi wannan tsari ne na wa'azin ɗarikar tijjaniya ko kuma musamman ma tsari ne na sufaye na in an taɓa sufaye da irin wannan akwai wani wanda ya gabace su da irin wannan da'awa akwai wani wanda cikin sufaye wanda ya taɓa kiran wani malami cikin malamai ya ce mishi wani banza lalataccen banza akwai wani hadisi kafin in san ba ingantacce ba ne ga shi har wasu bauchi allah ya kara masa lafiya na saurare shi inda yake cewa ya ci kuma mutu aminan la tasubbu abahu fa inna yi mayyit yuzil ahya a wala ya ila mayyit wannan shi wasu ya shahara da faɗinsa saboda yana hana yana son ya hana zagi da zage-zage da zagin waliyan da ake da zagin mai ya ce abu jahali ma annabi ya hana a zage shi ya ce ya ce kuma ikar mutu aminan la a ba. to yan uwa in dai za a ɗauki tarbiyyar su da yadda sun ka azamu a kai lalle a sake dawowa a yi gyara wallahi ba a bisa daidai iya fahimta ta ba wannan ne daidai ba ba ka aro tufafin waɗansu ba gidan an ka ɗunka su ba wasu an ka su ka ga to Baba Harisu ya ce daidai ne. Eh, Baba Harisu ya ce daidai ne, Baba Harisu ma ya ce wannan ma zaɓen manzan Allah ne. Kai, wannan magana ta munana. Ai, duk inda rashin tarbiyya yake manzan Allah baya wajen Baba Harisu. Duk inda ƙazafi yake manzan Allah baya wajen Baba Harisu. Duk inda rashin nagarta yake manzan Allah baya wajen duk inda cin mutunci yake manzan Allah baya wajen wallahi baya gurin dan manzan Allah ɗabi'o'insa alkur'ani ne ba wanda ya kai shi kyawun ɗabi'a wallahi jinginawa manzan Allah irin wa'annan jahilan irin wa'annan marasa tarbiyyar baba harisu suka ne ga annabi Muhammadu wallahi kuma suka ne ga musulunci amma baba arusu anya kwa ka wannan jahilin kai magana a kansa ko dai kai ma irin prof ibrahim makari ne minti biyu ka zuwa uku anya kwa ka san wannan bawan allah baba harisu ka wannan jahilin kuwa anya kuwa amma tsaya in sanar da kai wannan jahilin wanda ka ce ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to na rasa wani zaɓar ya zaɓi manzan Allah gurin rushe hadisansa ko ya zaɓi manzan Allah gurin zuwa da tarbiyya ta ‘yan tasha ni na rasa amma tsaya in danna ma kaji ina jin baka san shi ba kai ma minti ɗaya biyu kaji irin na Prof Ibrahim Magarba ba Harisu tsaya in danna ma kaji to irin ɗalibi da ƙasar Morocco ya zo ka. to eh, eh, Idris don Allah menene mokifinka kan wazin da shehu ya mana yau gaskiya yau shehu ya yi wa'azi mai zafi maganan gaskiya. Eh, to me yamma ki cinka kai? Me yamma ki cinka kai? shehu irin kwararren binciken da ya gudanar akan matsala ta istuwa ya Allah da kuma tajisimin Allah subhanahu wa ta'ala. Masha ya kuri ya kuri kan da muke ya kuri malam Idris malam Idris kan da muke malam Idris salamu alaikum salamu alaikum kaman kan da muka yi masu shek nuruddin da sauransu kai kuma bari mu makaka ya kuri ya kuri ya kuri menene mafitinka me mafitinka a matsayin shi na dan uwan gwagwarmaya kuma mabiyi ɗarikan mu ta sufaye ina ba shawara da Allah duk wani maudu'i da zai yi a nan gaba da kuma wannan maudu'in ma da ya gabatar don Allah shehu ya kula ga bin tafarki na magabata musamman shugabannin musufa irin su al-imamul ghazali da makamantansu haka akan bari hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin fassarar da suka musu domin gaskiya shi kewa ya yi wani abu da bamu ji daɗin sa ba a tafiyar da su da imamu bukhari ya ce wannan hadisin yahudanci ne kuma shehu ya ce ba kowane hadisi suka yarda da shi a cikin sahihul bukhari yana da kyau ni a shawara na shehu ya kula da ka'ida na malaman hadisi cewa a cikin sahihul bukhari babu hadisi maudu'i dama dama hadisai allakai da sun kaɗan yi magana a kan shi duk da shi ma an samu malaman da suka yi isna suka yi ittisali isnadin su bisa ga maganar gaskiya ba mu ji daɗi ba irin hadisin da zamu zakari a cikin hadisi mai gudanci saboda a mazhabin mu na magabata kamar yadda shehu ya bayani yace su ko dai su yi ta'awili ko su jifa da hadisi na so ya ce ko su yi ta'awili ko su yi tafwili kamar yadda magabata ya so kai kamar yadda mabiya tafiyan sufaye suke bisa ba zan manta ba a shi abu na fahimce yi tarihi sai sai da ni na auku ya Allah khairan ka malam garjin ya Allah khairan ya yi bari ni tarihi ya gama a ah, bai gama ba da shi kare bismillah to shi ne shawaran da nake bayarwa ga shehu kuma muna jingina masu da irin nazar kokarin da yake yi ga kariya ga tafiyan sufaye Allah ya taimaka ya yi musu jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode mun gode Tsayar da kula talibu ya kansa Allah ya saka mai da alkhairi kuma muna godiya kwarai da gaske sai dai ina ba wa shi malam shawara duk da kun karatuttuka da na yi akan wannan bayanin da ya kawo na cewa a kawo kaman a ce bai ji daɗi da aka ce wannan hadisin yahudanci ba ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗebo littattafan yahudawan don a bara a gani kuma inda ya ji farkon magana da ba ina suka limamul bukhari ba ba ina sukan shaksiya ba ba ruwana da shaksiya ina bin ma. To, Baba Harisu wannan shi ne kaɗan daga cikin ta'addancin wannan jahilin. A nan ne ya zaɓi manzan Allah, da abin da ya kamata ka ce wannan ya zaɓi ya rushe zantukan manzan Allah ne. Hadisin cikin Bukhari ya kalla ya ce hadisin Yahudawa, wanda yake da wannan itiƙadin wanda yake da wannan fahimtar baba harisu ka ce wai ya zaɓi manzan Allah ko dai minti ɗaya bi ka saurare shi irin na prof ibrahim magari shi ma akan abdul jabbar anya kwa ka san wanda kake magana a kansa baba harisu to wannan shine wanda kace ya zaɓi manzan Allah ɗin nan baba harisu wannan dai da na danna ma hadisin yahudawa cikin bukhari kuma aka yi masa gyara yanda za ka gani hatta tarbiyyar ma ba irin ta manzan Allah ba ce mutum yana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya datse shi kafin ya ƙarasa ya kuma hana ka ringa shigarwa mutum cikin zancensa ya ma hana ba tarbiyyar manzan Allah ba ne amma fa ka duba baba harisu yanda mutum yana magana yana datse shi kuma ka ce wai manzan Allah ya zaɓa mutum ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari ka ce ya zaɓi manzan allah baba harisu baba harisu jama'a fa suna da hankali suna kallon mu fa baba harisu fa haba baba harisu jos haba sheikh harisu jos haba baba harisu dattawa ne ku ya kamata ku ringa faɗin abin da yake shine na hakika na daidai na gaskiya to wannan shine wanda ba maharisu kace ya zaɓi manzon Allah wannan mutumin mai hadisin yahudawa cikin bukhari wallahi baba harisu zan iya cewa to gaskiya dai irin hanyar da ya kama irin hanyar ka ce adalcin da zan yi kenan irin hanyar ka ya kama inna tsiyura ala ta ƙa'u. irin hanyar ka amma prof ibrahim makari ba lallai ne ya yi irin maganar da kai ba wallahi ba lallai yayi ba kai da a ce prop za ka tambaye shi menene ya yi ya yi da na sanin yi ya ciji yatsa da yinsa to da prop zai lissafo ma ambatan wannan jahili a bakinsa da ya taɓa yi sunan wannan jahili da ya gifta ta bakinsa sunan wannan mai kazafin me yarfan me cin mutuncin me zagin da prof ya ambata a zuciyarsa da za ka tambayi prof ibrahim makaru kuma ka tambaye shi hadisin yahudawa cikin bukhari kuma ka ce wai shi ya zaɓi manzan allah a baba harisu wannan magana a duba ta baba harisu to baba harisu kana daga cikin wanda suka canja topic ɗin kama wannan jahili kana ɗaya daga ciki baba harisu kana ɗaya daga ciki amma na ji takaicin samun dattijo a cikin wa'annan mutane na yi takaicin samun babba mai shekaru a cikin wa'annan yaran na yi takaici baba harisu saboda kuɗin baba harisu in muka zo magana a kanku baba harisu mukan duba shekarunku da furfurarku baba harisu mukan ɗan ji waɗansu abubuwan ma in dai ba sun zamanto dole ba a cikin yi muku raddi mukan ji ma dama ba mu sa su a ciki ba gwara ku ƙyale mu da waɗannan yaran baba harisu saboda kuɗin baba harisu ko da za mu haska ku da wuya mu haska ku gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe saboda kuɗin mu mukan zamanto muna yin raddi bisa tarbiyya ne amma dai baba harisu a duba wannan maganar baba harisu a duba wannan maganar baba harisu kana daga cikin wanda suka canja topic ɗin kama wannan jahilin bayan kuma an kama shi ne kan sanadiyyar cin mutunci da ƙazafi da yarfe da danganta ta'addanci da kuma sila na rasuwan miliyoyin mutane ga wa'insu malama guda biyu shine Sheikh Albani da kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam na Kano wanda ba kuma ɗalibansa ne suka kai ba fa don ɗalibansa ba su da haƙƙi su kai constitutionally ba su da haƙƙi su kai waɗanda suka kai wannan ƙara family ɗin wa'annan malima ne su ne suke da haƙƙi saboda an danganta sanadiyar rasuwar rayuka da asarar dukiyoyin al'umma da samar da rashin tsaro cikin al'umma da samar da ta'addanci da firgici cikin al'umma aka danganta zuwa ga iyayensu wanda shi ne sanadiyar da ta sa suka kai ƙara suka ga a'a ba za a yi wa iyayensu haka su yi haƙuri ba wannan shi ne sanadiyar kuma shi ma wanda aka kama ya yi bayani bai ce don ya zagi malam wane ba bai ce don ya ci mutuncin malam wane ba ya faɗi sanadiyar cewa yi wannan bidiyo ya faɗi a ciki haba ba harisu ga abu kirikiri ai ko za a canja abu ba irin wanda ya fito fili ake canjawa ba baba Arusu ana canja wanda jama'a ba su gane ba ne amma baba harisu kiri-kiri ga abu mun gani tsaya ma ka ji ɗaya daga cikinsu baba harisu zai yi bayanin sanadiyar kama wannan jahili da karan kansa ga abokinsa shi ma jahili tsaya ka ji baba harisu abin da zai ce an gama bayan mun zo sai muka ce masa me yake akwai yace an tambaye shi akan me yayi magana akan albani ya fito da videos din da ya magana akan albani gashi nan wannan maganan da yi, wannan maganan da yayi magana ne da yake nuni akan ta'addanci wannan magana da yayi magana ne da yake nuni akan dogaro da waɗannan ne yasa na faɗa Haji ko to baba harisu akan wannan ne yanzu yi wa wani kazafi da yarfe shine zaɓin manzon Allah a wajenka baba harisu cin mutuncin wani da kuma yaƙan musulunci ta hanyar kore hadisan manzan Allah shi ne zaɓen manzan Allah a wajen ka baba harisu Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana baba harisu amma a duba wannan lamarin baba harisu a duba dai a dai faɗi hakikanin abin da ya faru baba harisu kuma baba harisu ya ce wai saboda malumanmu ne muka wannan kuma ba ɗaliban ba ne fa suka yi ai baba harisu da ana ɗaukan mataki akan waɗanda suka ci mutuncin mu na sunna ai baba harisu da tuni an ɗau mataki akan baba harisu dan baba harisu irin wannan abubuwan shi ma ya shayi baba harisu amma za ka ga ba a taɓa kai baba harisu ƙara ba to shi yasa dai baba harisu gaskiya wannan abu ba haka yake ba baba harisu bisa girmamawa ban ce ka yi karya ba saboda kai dattija ne akwai furfura manzon Allah yana kabbir kabbir ni ba wanda ka ce wai ya zaɓi manzon Allah ba ne ballantana na cima mutunci baba Harisu ni ba tarbiyyar mu ɗaya da wancan mara tarbiyyar ba baba Harisu amma dai a dai sake duba lamarin baba Harisu baba Harisu hatta ɗalibai waɗanda suke bayani daga cikin ku sun san cewa Baba Harisu shewunan nan na da cin mutunci suka ringa yi Baba Harisu tsaya ko zai yi bayani Baba Harisu. Baba Harisu tsayin sa ma Munir Adam ko zai yi bayani. Suma ba da zagin ba suka yi jakin sunan? kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din suna Allah ya gafarta wa magabatan mu maimakon su dage su yi aiki kawai sai suka koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi kaga baba Harisu shi karan kansa ɗaya daga cikin ɗaliban ku yace Allah ya ji kanku ku gabatan su ya ce a maimakon ku yi aiki sai ko koma kuna zagin su ɗan izala mugun bawa wannan munir adam ko Zane yake faɗi wa shahida shahidun min ha kenan baba harisu al'aqu ma shahida bihi al'ada'u baba harisu kaga da karan kansa yake faɗi Allah ya matsa bakinsa yake faɗi baba harisu kuma gabatan ba aiki kuka yi ba baba harisu zagi kuka ringa yi baba harisu in ji koza ba in ji ni ba ya ce a maimakon ku yi aiki baba harisu ya ce ba ku yi aiki ba kuma gabatansu sai ku koma kuna zagi shi yasa wannan lamarin baba harisu Allah ya ƙara ma lafiya amma dai a duba shi baba harisu da kyau kuma ahal sunna ai suna da haƙuri tsaya ka ga in danna irin wani bidiyo daga cikin videos da ake yi wa'azi ake fa ana karanta ayoyin alkur'ani amma yara aka tura shehune suka tura su suka je wajen da ake karanta hadisan manzan Allah suka ringa rawa suna iskanci a wajen suna kiɗa ana karanta alkur'ani sun hana a ji alkur'ani suna halayya ta kafirai wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibuna tsaya ka ga irin wannan baba harisu ai mu ai mun yi haƙuri baba harisu mu ba dan zagi bane ma aka kama wannan jahili baba harisu tsaya ka ji daga cikin irin abubuwan da ake yi tsaya ka ga. wallahi ana wa'azi tsaya ka gani ana wa'azi suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza su ma ba da ba da ba da zagin ba suka yi hijakin sunan kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din suna Allah ya gafarta wa magabatan mu maimakon su dage su aiki kawai sai suka koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi

I'm

yanzu dan Allah Baba Harisu wanda ake karanta ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzan Allah suke rawa, suke kiɗa, suke cashiya, suke hana aji su ne suka zaɓi manzan Allah Baba Harisu. Baba Harisu jama'a sukan gane, to wannan shine amsar da zan ba Baba Harisu. Baba Harisu ɗaya daga cikin abokan jahilan ya riga ya faɗi ya ce ai sanadiyar kama shi da sa waye wannan bidiyon <coughs> ya ce shi abubuwan da yace ya faɗi yace wannan yana nuna ta'addanci wannan yana nuna ta'addanci wannan yana nuna ta'addanci ya ce shi ne abin da ya sa aka kama shi ya gaya musu kaga al'ikiraru sayyidul adilla kenan shi yasa dai baba harisu a duba wannan lamarin shi yasa da ka shiga cikin wa'annan baba harisu na ji takaici saboda inda su su kaɗai ne zan yi wankin babban bargo ne to amma yanzu bisa kasancewa ka dattija baba harisu kuma ni ina da tarbiyya baba harisu shi yasa na ji takaicin shigar ka cikin su gaskiya baba harisu amma a duba dai baba harisu tsaya ka ji ɗayan shi ma ya shi ma akan sanadiyar wai manzan Allah aka kama jahili hmm? to mu muna gaya muku cewa wannan abu da ya faru ga dan uwanmu mun gode Allah akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan annabi ne ya faru da shi ya faru gare shi ba akan wani abu ba a baba harisu to ko dai kun yi mitin ne baba harisu cewa a wawaitar da hankalin mutane a ce akan manzon Allah ne baba harisu to ko dai aƙidar tijjaniya za ku fito da ita ta nan cewa kowa Allah ne wato manzan Allah yanzu kuka mayarwa ya kamata ku yi mana bayani baba harisu saboda mu fahimta kada ku ce mun yi muku ilzami ya kamata ku gaya mana wane ne manzan Allah da shi ya zaɓa ya kamata ku gaya mana saboda a cikin littafin jawahirul ma'ani halittu gaba ɗaya ɓangare ne na manzan Allah haka shehu tijjani wallahi ya faɗi kuma baba harisu na san kasan wajen ya ce huwa sallallahu alaihi wasallam al'aslu wal kaunu far'un anhu ya ce manzan Allah ne asali halittu gaba ɗaya reshe ne daga manzan Allah shi yasa ku fito da abin ƙarraba ba harisu ku yi bayani wa kuke nufi da manzan Allah ɗin da shi wancan jahili ya zaɓa da Allah ku yi bayani don jama'a su fahimta to shi yasa dai wannan kuskure ne ba Harisu ba akan manzan Allah aka kama wannan jahili ba ba akan manzan Allah bane ba Harisu. shi yasa kai dai kan babba ne amma wannan da na danna tataccen makaryaci ne mu muna gaya muku cewa wannan abu da ya faru ga dan uwanmu mun gode Allah akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan annabi ne ya faru da shi ya faru gare shi ba akan wani abu ba to wannan dai da na danna makaryaci ne tataccen makaryaci namba ɗaya amma baba Harisu kuma dattijo ne sai dai kawai in ce baba Harisu a dai sake dubawa baba Harisu Eh, a dai sake dubawa ba harisu to wanda aka kama jahilin tsaya ya yi bayanin me yasa aka kama shi tsaya ya yi bayani tsaya ya yi bayani bidiyo ne da gabatarwa insha Allah To wannan shine gaskiyar lamari ba inda ya zaɓi manzan Allah Baba Harisu. Eh, Baba Harisu ba inda wannan ya zaɓi manzan Allah Baba Harisu. Wallahi duk duniya Allah bai ba cikin halittar Allah. Wanda ya kai manzan Allah kyawun ɗabi'a da iya magana da tausasawa da mutunta mutane wallahi duk duniya Allah bai ba kuma Allah ba zai ba. amma baba harisu kaga dan tasha tataccen dan tasha baba harisu kaga mara tarbiyya baba harisu mai cin mutuncin mutane baba harisu ka ce shi ya zaɓi manzan Allah kuma gashi wani daga cikin ku yana cewa ai abun ma da suke yi ba ma tafiya sufaye ba ne baba harisu gashi nan na danna shi dan cikin ku ne yayi bayani haye istishari da shehi ɗaya rubuci to baba su kai dattijo ne amma tsaya idan na kaka yi bayanin wajen karatun yasa dai wannan kawai dai bayani ne baba su kada ka zamanto daga cikin masu canja topic inda za a kama wani akan ya zagi malam jafar inda za a kama wani akan ya zagi malam albani inda za a kama wani akan ya zagi malam abubakar gumi ya ci mutuncinsa da tuni an kama shi ɗahir rubuci. amma kaga ai ba a kama shehu ba ai tsaya in dan danna ma ka ji na san kai karan kanka ka gani daga cikin irin cin mutunci da shehu ya ringa yi wa Sheikh Abubakar Guma amma ka taba ji an ce an kai shi kara ba a kai kara a nan ai haka hanyar take ai kafin mu shiga mun san Allah ya gaya mana akwai masu cin mutunci akwai marasa tarbiyya muna sane muka shiga muka zaɓi hakan ai mun san da aka tsaya ka ji mu alhamdulillah gumi ba mahaddaci bane ubansa ba mahaddaci bane domin wazirin junabi ya gaya min tarihin ubansa ya ce duk sharrin da ya yi na ubansa ya fi nasa ya ji wazirin junabi wazirin sakuto ya gaya min tarihin ubansa ubansa ba mahaddaci bane shi ba mahaddaci bane na san shi ko ba aifi da mahaddaci ba bai aifi ya mahaddaciya ba haka kuma sa ko sa ah, sama'ila iblis shi ma ubansa ma da idi ba mahaddaci bane ma da idi koron. shi ma ba mahaddaci bane bai haifi da mahaddaci ba bai haifi ya mahaddaci ba to to baba Harisu wannan shine irin bayanan da shi koza ya ce Allah ya ji kan magabatansu a maimakon su aiki sai suka koma suna zagi dan izala jakin banza na alinne su kuma yan izala suna hijacking din sunan na ahal sunna to wannan shine gaskiya ba a kai ƙara akan dan an zagi malami mu ba mu haka wanda aka yi ma cikin azumi ne tsaya ka ji waɗanda suke kai ƙara in an zagi shehu ya kamata in danna kuma sai in sa bidiyo cikamakin ɗayan kenan sai baba harisu ya yi magana kuma sai mu duba maganarsa a mizani na karatu amma tsayin sawa baba harisu waɗanda suke kai ƙara akan an zagi shehu za su yi bayani su ne suke kai ƙara amma ba ahli sunna ba wallahi komu, da a ce iyalan malam jafar da a ce iyayen malam albani za su kai ƙara ne akan an zagi iyayensu wallahi mu ma za mu ba da shawarar kar su kai saboda wannan zagin sawa yake jama'a suna fahimtar sunna suna gane sunna gidan tarbiyya ne suna gane sunna gidan dattakwa ne mu wannan zagin abinci ake ba wa tafiyar mu mu wannan zagin aiki ake mana wallahi baba harisu aiki ake mana shi yasa tsaya in sa wa baba harisu waɗanda suke zuwa suke kai ƙara don an zagi shehunai, za su yi bayani da kansu wallahi za su ce su ne suke kai ƙara saboda an zagi shehunai eh tsaya su yi bayani tsaya su yi bayani baba harisu Salamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga nan jihar Kano yau 19 ga watan biyar 2023. DSS sun mun waya suka ce in zo sun kama baffa hotoro wanda na kai karan shi tun cikin azumi saboda ya zagi Maulana Sheikh Dairu Usman Bauchi. To, kaga to baba harisu irin wanda suke kai kara idan an zagi shehunai. amma ahli sunna baya kai ƙara dan an zagi shehu ne baba harisu irin wa'annan yadda kaji ya bayani saboda shi ya kai ƙara sai suka kiransa ba su kirayi kowa ba sai wanda ya kai ƙara suka ce to gashi ƙarar da ka kawo an zagi shehu amma shi kuma wanda aka kama a wancan ya yi bayani yana ba da haƙuri shi bai ce ai ga ɗaliban ahli sunna ba ce ga iyalansu ga iyalan malam Jafar ga iyalan malam Albani bisa abin da ya yi na cewa su ne suka assasa ta'addanci kamar yana cewa su ne silar rasuwan mutane miliyoyi kamar yana cewa su ne silar rasa dukiyoyin al'umma kamar yana cewa su ne silar wahalar da gwamnati da birkita mata al'amura a cikin ƙasa kamar haka yake cewa iyalan kuma suka ga kashi a danganta wa iyayenmu wannan mummunan abu za mu ɗau mataki wannan shine bayani na gaskiya baba harisu kuma wallahi kowa ya gane haka ne shi ma ya yi bayani ba zagi ne yake sawa a kai mu ba ma kai ƙara don an yi zagi in kai zagi kafin kai an yi mun sa shi ɗayi rubuci shi ma ya yi ya ce sama'ila iblis ya ce babansa wai baban mala abubakar gumi wai sharrin da ya yi ai kaza kaza bai kai na wai ya billahi wannan duk yana cikin karatu kuma shi yasa ba ma kai kara don an ci mutunci to sai abu na ƙarshe shine kuma mas'ala sai in shiga cikin littattafai e wannan dai na nuna wa baba harisu dai ya duba wannan lamarin eh, a duba wannan lamarin baba harisu a duba Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana baba harisu eh baba harisu ban so na same ka cikin wayannan abubuwan ba baba harisu eh saboda dattijo baba harisu mukan girmama dattijo eh baba harisu mu muna da tarbiya baba harisu amma dai baba harisu a daina shiga lamarin marasa tarbiya baba harisu don wayannan da ka gansu wallahi ba su da tarbiya baba harisu cin mutunci kawai suke yi masu hankali cikin ɗariƙar sun sani baba harisu shine wannan nasihar da nake yi kawai sannan sai mu koma baba harisu ka faɗi wata magana ita ce kuma ta ilimi da zan shiga cikin littattafai na bawa baba harisu amsa eh wannan maganar da baba harisu ya faɗi zan shiga cikin littattafai na bawa baba harisu amsa ga ta nan ita kuma eh gurin gabatarwarsa baba harisu ya yi ta يا همة الشيخ mahdari wa بهذا bi nazaratin بنظرة lana bi zafari eh, alhamdulillah yawa zai ƙara maimaita ya yi mata shi in gari lana bi hadal mahdari wal ta'adibi bi nazaratin tati lana bi zafari eh, alhamdulillah tsaya ƙara maimaitawa ku ji da kyau shine ya yi mata shi in gari lana bi hadal mahdari wal ta'adibi bi nazaratin tati lana bi zafari yawa abinda baba Harisu ya ce ya ce ya himmata shekhi ihdiri lana bi hadal mahdari ya ce ya himma shehu tijjani yana kiran himma shehu tijjani ne ihidiri lana ki halatto gare mu bi azal mahadari a wannan bigiri kamar yana kiran himma shehu tijjani saboda shi shehu tijjani idan an yi kiransa cikin tsanani yakan ji yakan zo ya taimaka da himmarsa idan an kiransa cikin damuwa da ƙaƙa na kayi shehu tijjani yana ji kuma yakan kawo ɗauki to nan ne gurin karatu nan ne gurin gabatarwar Sheikh Harisu Allah ya ƙara ma lafiya ka fito da mummunar aƙidar ta tijjaniya kuma wannan itikadi shehu yana tasarrufi yana ji kuma sannan yana gani ya san da kai kai da kake kiransa kake so ya kawo ya halatto ya kawo ɗauki ya baka madadi ya baka agaji wallahi wannan aƙidar ta saba da musulunci kuma ita baba harisu ya bayyana cikin littattafai kuma zan zaƙulo ta ya ce ya himmata shehi a gurguje gashi in fara ɗan dubawa saboda ka san abubuwan sai ana yi ana karanto musu cikin littattafai sai ana yi ana karanto musu a cikin littattafai ku ɗan yi haƙuri da Allah gashi ku ɗan yi haƙuri sai ana yi ana karantowa cikin littattafai to wannan shine karatun wancan kawai bayani ne da nasiha da sake ba da shawara baba har baba harusu ya waiwaya dai ya gaya wa al'umma sanadiyar kama mara tarbiyya jahili sanadiyar kama shi shine kawai bayanin da zan yi yanzu kuma sai bayanin ya himmata shehi wannan kiran himmar shehu tijjani da baba harisu kuka ji yayi wannan yana cikin littattafan ɗariƙa yana cikin littattafan ɗariƙa umarni da kiran shehu tijjani yayin tsanani kuma wannan ya sa kaga sun tayar da ankali akan maganar Dr. Idris sai gashi Baba Harisu a sauƙi ya fito da aƙidan mummuna shi ma yana neman agaji na yin mashewu tijjani yana neman duba da ɗauki da tausasawa wa himma shehu tijjani a yayin gabatarwa wannan yasa suka tada hankalinsu ga zancen Dr. Idris wannan himma shehu tijjanin da kaji ya ce ya himmata shehi da ita ne shehu tijjani ke jin kira ya ka ɗauki bayan kuma ya mutu yana cikin kabari ya zo a cikin littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na sittin da shida Sheikh Muhammadin Nazifi As-Susi eh Abdulwa'id Nazifi Asusi, susi ya kawo wani baiti gashi zan karanto a ciki har ya ambato yin shehu tijjanin da shi baba haris yake cewa ya himmata shekhi inda ke cewa idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wa'id al-asri aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil alqafi fi mu'zamil amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin kuji da kyau wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin alat fauka aflaki samawati wal badari وياتيك min من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر yace idza masaka zamanu idan zamani ya shafe ka yauman wani lokaci wata rana bidaimihi da matsarsa. yaya za ka yi ga Allah za ka koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin hakan ne zaka yi a'a fanadi sai kai shele kai kira ka ce aya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wahid al'asr ya makaɗaicin zamani ba Allah zaka kira ba shehu tijjani me zaka ce wa shehu tijjani ka ce a gisni A agazanni kamun ɗauki taimakanni shehu tijjani faƙad daƙa zamanu bi alihi haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa za ka kai masa koke shin shehu tijjani zai kama agaji ko bu zai kama sai ce faya atika sai shehu tijjani ya zo maka bil alƙafi da tausasawa in ka duba cikin zancen baba harisu da ya ce ya himmata shekhi ihidiri lana bi azal mahadari wal ta'atufi lana bi nazaratin ta'ati bi zafari wal ta'atufi lana wannan tausasawar ita ce nan aka ce fayati kabil altafi wal ta'atufi lana ita ce nan aka ce shehu tijjani faya faya'ati bil altafi zai zo maka da tausasawa fi mu'zamil amri cikin babban al'amari ba nan shehu tijjani zai tsaya ba wa yakshifu zai yaye kuma kullal karbi dukkanin wani damuwa dukkanin wani bakin ciki an ka gabarin ka kai da kai kiransa bi himmatin da himma shine baba haris yace ya himmata shekhi din nan yayin mashehu tijjani Shi ne baba arus yace ya himmata shekhi ihduri lana bi azal mahadar din nan to shehu tijjani wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin alat fauka aflaki samawati wal badari ba nan zai tsaya ba shehu tijjani waya tika zai zo maka bil khairati zai zo maka da dukkanin alkhairai kakab akwai alifin da lamun cikin alkhairat wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa ya'tika bil khairati zai zo maka da dukkanin alkhairai shehu tijjani min kulli janibin ta kowane bangare sannan wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari zai ingije ma damuwa ga barinka shi shehu tijjanin cikin teku da kuma cikin wajen teku fil barri wal bahari wannan cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na 66 kaga mahallin shahid anan shine wa yakshifu kullal karbi anka bihimmatin bihimmatin din nan shehu tijani zai yaye ma dukkanin wani bakin ciki shi ne kuma baba harisu da ya zo gabatarwa ya ce ya himmata shehi ya yi shehu tijjani shi ne yake neman agaji daga shehu tijjani a yayin gabatarwar ya zo ya ɗaure wa jahili gindi ya zo ya canja mana topic ɗin kama jahili an kama shi kan yayi yarfe baba harisu ya zo ya canja topic shi yasa ban ji daɗin samun irin kumanya a cikin wannan yanayi ba baba harisu Allah ya sa ku gane Allah ya ganar da ku baba harisu kafin ku koma ga Allah fatan mu kenan to kaga wannan himma shehu din ne <coughs> da Sheikh Muhammadu Nazifi ya kawo wani baiti wanda aka faɗi a cikinsa wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin dinnan himmat himmar dai shehu in ka ƙara dubawa cikin jawahirur rasa'il wannan yimmar ta shehu tijjani shehu ibrahim ya yi umarni da 'yan ɗariƙa su lazimce ta cikin jawahirin rasa'il in ka duba cikin juzi'i na ɗaya shafi na talatin da takwas cikin jawahirin rasa'il ga inda shehu ibrahim ke umarni ku lazimci wannan himmar da ka gabatar da ƙarin bayani akan kama jahili da ita yace was'abu himmata shekhi fi zalika kulliha ya asulul muradu wa huwa ma'akum haisu a bi qulubikum wa zalika sirrun kabirun sannan yace wa alaikum bi ma'abbati shekhi fa innaha kafilatun bi sa'adati daraini yace was'abu mata shekhi kwallazumci himmar shehu ku zamanto tare da ita shi yasa malam harisu baba harisu ya zumce ta har gabatarwa yana cewa ya himmata sheki saboda yana amsa yana ɗabbaka yana aiki da wasiyar shehu ibrahim ne da ya nemi agaji daga gurin shehu tijjani har gurin gabatar da karatu saboda shehu ibrahim shi ya ce wasu abu himmata sheki ku lazumci himmar shehu yace ce fi zalika kulliha ya asulul muradu sai ce wa huwa ma'akum shau tijani yana tare da ku kaga dai Allah ɗinnan nan shine wa huwa ko idhi yubayituna ma la yarda min alqawli ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum din wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksar. illa huwa ma'ahum aina ma kanu illa huwa ma'ahum nan to shehu ibrahim ma yace shehu tijani wa huwa ma'akum yana tare da ku a nan a Jos inda kuke gabatar da wannan zancen akan kare jahili. Shehu Ibrahim ya ce wa huwa ma'akum, Shehu Tijjani yana tare da ku. Haisu a tumuhu bi qulubikum duk inda kuka ɗarsa da shi a zuciyarku. Kai sai ya ce ma wa zalika sirrun kabirun. Kasancewa Shehu yana tare da kai a Jos. Za ka gabatar da mukaddima ka sa yi ma shehu ka nemi shehu ya zo ma da agaji sirri ne ga kai muridi ma ne wa zalika Kabiru? kabirun ce wannan sirri ne mai girma ba wanda ya san wannan sirrin sai irin su baba harisu wanda suke roƙon shehu tijjani ya kawo musu ɗauki ya tausasa ya zo da nasara cikin gabatar wannan su ne suka san wannan sirrin da shehu ibrahim ke faɗi a nan wannan a cikin jawahirin rasail kenan sa'an nan mu ƙara dai komawa bayan jawahirin rasail ‘yan uwa mu sake komawa a cikin littafin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na sittin da biyar za ji yanda suke roƙon shehu tijjani wanda har akwai himma shi a ciki da Allah tsaya ka ji abin da suke cewa mata za ƙabiyar amurus ta gastu bi ahmada ara farajan wa makharajan duna muhulatin abal faidi ahmada tijani ya uddati haka dai har aka zo wa an ƙid ubaidan ƙadi a hatar bihil ida فلم يستطع دفعا بحول وقوة ودارت بي الأهواء والنفس والهوى وإبليس لم يعلو بكل مكيدة وقد أثقلت زهري ذنوب كثيرة كما أسقل زهري ديون الخليقة وقد شددت أربابها في اقتضائها وما تركوا جهدا بعنف وغلزة فمن لي منجدا ومن لي منقذا min asrihim illa abal faid uddati unadi abal Tijaniya tijani ya ahmada aghisni aghisni man aada adidatan famali hilatun wa mali quwwatun aghisni aghisni fi rakha'in wa shiddatin وإني بك استحميت من كل مارد ونفس ومن هوى بفضل ومنة wa kam lahumin min daf'i khatibin ha'ilin wa nasri mazlumin wa rada'i sa'ilin wa kam ighasatin lidhi asifarin fi dhanki bi'ari wal barari وكم إغاثة بغيث وابل لشيخنا في آم جرب ماعل كتايا كجي أبن دنا كرنتو مكو أكوي ديوا فرقو يتي متى ضاق بي الأمر ya ce duk lokacin da al'amari ya yi tsanani gare ni ya yi kunci ya matse na ji kaka na kayi ya ce istagastu bi ahmada sai da nemi agajin shehu tijjani ba na Allah ba kamar inda aka ce can idza saka zamanu yawman bidaimihi fanadi a ya tijjani hakan nan ma ya ce istagastu bi ahmada sai na nemi agajin shehu tijjani in ya nemi agajin shehu tijjani me zai faru ya ce ara farajan sai na ga waraka wa makharajan da mafita duna muhulatin ba tare da jinkiri ba yana neman agajin shehu tijjani ya ce sai ya ga waraka da mafita wa man taƙillaha wa man ya ji Allahu makharajan dinnan to ba wai tsoron Allah ba agajin shehu tijjani a nan mata za ƙabiyar amurus ta gastu bi ahmada ya ce ara wa makharajan duna muhulatin take in ya nemi agajin shehu tijjani sai ya ga mafita ya ƙara yin bayani ya zo gaba har yake kai wa shehu tijjani kuka yana roƙon shehu tijjani yana gaya masa soye-soyen zuciya ya kewaye shi haka kaza kaza haka ana bin sa bashi kai har bashin da halitta suke bin sa sai da ya kai wa shehu tijjani kuka yayi bayanin cewa masu bashin sun tsananta yace wa qad asqala zahari zunubun kasiratun yace kama asqala zahari duyunul khaliqati yace bayana yayi nauyi da zunubi mai yawa kamar yanda bayana yayi nauyi da bashi bashin shika da ake bi na ana gaya shehu tijjani wa qad hafi arbabuha fi qitidaiha masu wannan bashin sun tsananta a biya su wa ma taraku juhudan bi unfin wa Ba basu bar wani mafaka ba gurin ƙoƙari suna tsanantawa suna kausasawa sai an biya wannan bashin sai ya ce faman mun jidan wa man limun ya ce ba ni da wanda zai tsamar da ni ba ni da wanda zai agaza mini fa kaji fa ba shi da wanda zai agaza mushi min asirihim illa abal faidu uddati sai shehu tijjani wannan shine abin da baba haris yake faɗi cewa ya himmata shehi saboda ana kiran shehu tijjani ana neman agajinsa kuma yana taimakawa kai ya ci gaba da bayani fa ya ce unadi zan ringa kira ina abal faidi tijaniya ahmada shi yasa duk kakanni Allah ya musu rahama waɗannan mutanen suka batar da su ko waɗuwa tsoho zai yi baya kiran Allah shehu tijjani yake kira in zai rantse da shehu tijjani ke rantsuwa in zai faɗi shehu tijjani ke kira in ya shiga tsanani neman agajin shehu tijjani yake saboda sun lallata addinin to na ce ai ya kamata ka sa hankalinka kafin a haifi shehu tijan to wa ake kira shin daman tsarin Allah yanda kuke faɗi in wannan yana nan ne akwai tenuwa tenuwa ne irin mulkin mutane ne wa ake kira ya kamata ka sa hankalinka kafin a haifi shehu tijjani haka wallahi suka ɓata addini kai tsaya ka jima ya ci gaba da bayani in yayi kira ya ce shehu tijjani sai ya ce famali hilatun wa mali ya kuwatun ya ce babu tsimi babu dabara ba wani wayo ba wani ƙarfi ba wani dabara la aula wala quwwata din nan ko to ga ta anan shehu tijjani ne shine famali hilatun ce ba ni da wani dabara kaga la haula wa mali ya quwwatun wala quwwatun ko kuwatan wannan duk sai ka koma wannan din na hau to fa mali ilatun wa mali quwwatun yace aghsini aghsini fi rakha'in wa shiddatin cikin tsanani taimakanni cikin yayin farin ciki da annashuwa da arziki da zaman lafiya ma taimakanni a gisini a gisini fi rakha'in wa shiddatin yace kai wa inni bikasta hamaitu min kulli maridin ga kai nake neman kariya shehu tijjani min kulli maridin daga dukkanin wani kangararre ba daga Allah ba daga shehu tijjani in baya cikin littafin ku zo ku ce babu yace wa nafsin wa min hawa bi fadlin wa minnatin sannan ya kama irin ayyukan da shehu tijjani yayi na bajinta aka ce wa kamlahu min dafi khatibin ha'ilin da yawa shehu tijjani yana da ingije al'amura manya shehu tijjani ya ingije wa nasri mazlumin wa rada isa'ilin shehu tijjani ya taimaki wa'anda aka zalunta duk aikin shehu tijjani ne da yawa ya yana daga cikin karamarsa kai ba nan shehu tijjani ya tsaya ba wa kam ighasatin lidhi asifarin ya kawo ɗauki ya kawo agaji ga ma'abota tafiya suna cikin jeji in suka shiga tsanani sai su kira shehu tijjani yace fi dhanki cikin tsanani fil bihari wal barari duk shehu tijjani ya kawo agaji aka ce kai ba nan aikin shehu tijjani ya tsaya ba wa kam igasatin bi gaisin wabilin shehu tijjani ya sa an yi ruwa ma mamakon ruwa ya taimaki al'umma ya sa an yi ruwa li ga shehunmu akwai taimakekeniya akwai taimako da yayi na ayi mamakon ruwa li fi ami jadibin ma'ilin a shekarar da take da fako shehu tijani ya sa an yi ruwa wannan fa a cikin addurratul kharida sharhi na ta farida juz'i na ɗaya shafi na da biyar aka faɗi sannan ba nan ba ya kamata in ƙara ba da alakoro sa'annan in muka sake dubawa cikin wannan dai littafi na addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida zaka ji kiran himma shehu tijjanin da baba harisu yana cewa ya himmata shekhi din nan ya himma shehu tijjani ihdiri lana bi hazal mahdari ki halatto mana a wannan waje ki zo mukaddima za su yi neman agajin shehu tijjani suke tsaya to ka ji shehu tijjani duk inda ake yana ji kuma da yimmarsa zai ka ɗauki in ka ƙara duba cikin addurratul kharida sharhi na ta farida juz'i na daidai shafi na sittin a shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida ga wani baiti da shek Muhammadu nazifi ya kawo shine ala duratil bayda'i kana jitima'una wa fi qaba qausain jitima'ul ahibbati wa ayantu israfi la lawha warida wa sha'attu anwar al jalal bi nazrati wa sha'attu ma fawqa as samawati kulliha كذا الأرش والكرسي في طي Wa وكل بلاد الله mulki حقيقة ala aqtabiha wa aqtabuha min ta'ati hukmi wa ta'ati wa kullu biladillahi mulki haqiqatan wa aqtabuha min ta'ati hukmi wa ta'ati أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي توسل بنا في كل أول وشدة أغيسك في الأشياء دعرا بهمتي أنا لمريدي عافز ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أقسو إذا ما سار في أي بلدة yace ala duratul bayda'i kana jitima'una wa fi qaba qausaini jitima'ul ahibbati wa ayantu israfila wallau awarida wa sha'attu anwaral jalal binazrati wa sha'attu ma fawqa samawati kulli akazal arshu wal kursiyyu fi tayyi qabdati nan dai kawai so yake ce an yi isra'i da mi'raji da shi ya ga israfilu ya ga lawul mahfuz sannan ya ga duk abin da ke sammai kakab shine wa sha'attu ma fauka samawati kulla duk abin da ke cikin sammai ya gani kai yace kai kazal arshu wal kursiyu fi tsayi qabdati yace kai da al'arshin Allah din da kursiyin Allah wanda Allah yace wasi'a kursiyu samawati wal ard to da shi duk gaba ɗaya ya damƙe a hannunsa cikin adduratul kharida shehu ya damƙe a hannunsa yace kai wa kullu biladillahi mulki haqiqatan yace dukkanin garuruwan Allah kasar Allah mulkinsa ne a haƙiƙa wa kullu biladillahi mulki haƙiƙatan yace a haƙiƙa mulkinsa ne yace ala yace wa aqtabuha sannan qutubanta kasan suna da autadu suna da nujaba'u suna da abdalu to duk suna da shi yace to wa ha qutuban duniya na kasashe min ta'atu hukumi wa ta'ati suna karkashin da'assa suna karkashin ikon sa mulkin sa hukuncin sa sai abin da yake saboda shine oga sannan yace ana qutubu aqtabil wujudi haqiqatan yace ni ne qutubun qudubai a haqiqa yace ala sa'iril aqtabi qawli wa urmati yace alfarmata da kuma zance na yana ga dukkanin sauran kutubai sai abin da Shehu Tijjani ya ce sannan yace tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin wai kai tawassali da mu wannan fa kafirci ne ba wai tawassali bane kuma tsaya ku ji wannan shirka ne ba wani tawassali anan ba cewa suke tawassali a ce Allah yayi ba to shehu shi yake anan kuma agajin shehu ake nema amma sun sa masa suna tawassali ne dan badda kama kamar isma ce sai suka sa mata suna wai hibs kaga duk abu ɗaya ne suka ce ƙutubi yana da isma kamar ismar annabawa haka yake cikin kitabun rima al lahu ismatun ka ismatil anbiya'i Kutubi yana da isma kamar ismar annabawa wai sai suka yi wani ɓadda kama suka ce wai shi annabi ma'asumun ne shi kuma kutubi da wali mahafuz ne wai suka yi ɓadda kama amma sun manta sun ce ma jaza an ya kuna mu'jizatan li nabiyin <coughs> ya juza an ya kuna karamatan li waliyin sun manta da nan wa'annan mutanen sai su canza sunan abu amma duk ɗaya ne to tsaya ku ji sai suka ce wai tawassali tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin ku nemi agaji da mu ku muridai fi kulli haulin wa shiddatin cikin dukkanin tsanani da firgici ku nemi agajin mu ku yi tawassali da mu to tsaya ka ji dan ka gane ba tawassali bane sai ya ce a suka zan agaza maka in ka kama kafa da ni ai da sai a ce Allah zai agaza sai aka ce shi zai agaza kamar can da aka ce wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin shehu tijani shi zai yaye dukkanin damuwa waya ya ati waya ati ka bil khairati min kulli janibi shi zai zo da dukkanin alkhairai ta kowane bangare to haka ma nan yace a ka fil ashiya'i zan aga zama cikin dukkanin abubuwa kakaf daharan matuƙar zamani bi himmati shine ma'alli shayid da himmata wata shewa harisu ya ce ya himmata shekhi ɗin nan tsaya ka ji da himman nasa abin da zai yi kaga ya ce a risuka zai yi igasa zai yi igasa zai ka ɗauki da wannan himmar dai sannan sai ya ce ana li muridi hafizun ma ya hafuhu. ya ce ni mai kiyaye wa muridina ne duk abin da yake tsoro duk da yimmar zai kiyaye wa muridi duk abin da ke tsoro kakaf Don ma din nan tana daga cikin alfazul umum ana li muridi hafizun ma ya hafuhu kaka zai kiyaye duka wa aharisuhu duk da yimmar zai tsare muridi min kulli sharrin wa fitnatin daga dukkanin wani sharri da fitina su suka rubuta ba cikin jawahir wannan cikin addurratul kharida su suka rubuta haka da su take yace muridi izama kana sharqan wa maghriban yace muridi na in ya kasance a mahudar rana ko a maba ko a ko a rana ballantana a Jos unguwar su baba harisu ballantana a nan to da a mahudar rana ne da mafaɗatta ya ce a gisuhu zan agaza masa ni shehu tijjani idza ma sara fi ayi baldatin in ya tafi cikin kowane gari mahalli shahid shine inda yake cewa tawassal bina fi kulli aulin wa shiddatin agisuka fil ashiya idaharan bihimmati ya ce ka kama ƙafa da su cikin dukkan tsanani da damuwa sai ce a gisu ka zan agaza maka fil ashiya cikin dukkanin abubuwa da haran mutuƙar zamani bi himmati da himmata ita ce wacce baba harus yake cewa ya himmata shekhi in ka duba kuma cikin addurratul kharida din dai da muka karanto sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na dai shafi na 66 idza masaka zamanu yawman bidaymihi fanadi ayati janiya wa'id al-asri agisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'zam al-amri wa yakshifu kullal karbi anka bihimmatin himmatin ita ce baba harisa yake ta ya himmatar shekhi da ita ne shehu tijjani yake yayi dukkanin wani damuwa da bakin ciki da ita ne shehu tijjani yake zuwa da tausasawa da himman nan ne shehu tijjani wa ya'tika atika bil khairati min kulli janibin zai zo maka da alkhairai ta kowane bangare da himman nan dai da baba harisu yake kira sannan wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari da yimman nan dai ta sane shehu tijjani da ita ne zai ingije dukkanin wani damuwa a cikin teku ko a wajen teku to akan nan ma yace tawassal bina fi kulli aunin wa shiddatin suka fil ashiya'i daharan bi himmati ita ce kuma muka karanto cikin jawahirin rasail juzi'i na ɗaya shafi na talatin da bakwai zuwa da takwas kaje ka duba inda shehu ibrahim ke cewa washabu himmata shekhi fi zalika kulli hakaga washabu himmata ya yace ku lazumci ma shehu tijjani ku zamanto tare da ita ku lazumce ta washabu himmata shekhi shi ya sa shek harisu yake cewa ya himmata ya yayin ma shehu tijjani sannan shehu tijjani ya ce wa huwa ma'akum aisu a khatartumu bi qulubikum inji shehu ibrahim yana tare da ku shi yasa baba Harisu yake kira yake cewa ya himmata shehi Allah ya ganar da su baba Harisu su gane abin da muke nuna musu abin da ke cikin aƙidinsu kafirci ne tsantsa illa kawai ba ma takfiril mu'ayyan ne amma dole mu karanto mu ce wannan kafirci ne shehu tijjani ne ke yaye dukkanin damuwa wallahi ƙarya ne shehu tijjani ne ke zuwa da dukkanin alkhairai wallahi ƙarya ne shehu tijjani ne ke zuwa da tausasawa wallahi ƙarya ne shehu tijjani ne ke ingije bakin ciki a cikin teku da wajen teku wallahi tallahi ƙarya ne shehu tijjani ne ke kiyaye muridi duk abin da yake tsoro wallahi ƙarya ne shehu tijjani ne ke tare da muridi a duk inda ya ɗarsa ya ɗarsa a zuciyarsa wallahi tallahi ƙarya ne wannan duk haƙƙi ne na Allah wannan shi ne abin da nake tsokaci da shi zan buɗe layi akan abin da baba harisu ya yi wanda abu guda biyu ne da kira da ya yi da roƙo da ya ce ya himmata shehi wannan aƙida ce ta ɓata kuma mun karanto cikin littattafai shi ma gani ya yi shi ma baba harisu gani ya yi shehunai ne suka faɗi yasa in za su waɗi shehu akwai wani wai nan ya kai ƙara in za a ci abinci ana shehu in za a kwanta shehu in za a tashi shehu idan za a yi kaza shehu shehu ya ba da fatawa shehun ƙiri-ƙiri a social media ya ce wai wannan daidai ne yadda mutanen sun ɓata addinin manzan Allah wallahi sun cakuɗa addinin manzon Allah da shirka da kafirci da bata ƙiri sun raba Allah da mutane sun haɗa Allah da wa'yansu wannan shine bayanin da za mu ta yi har wanda zai gane ya gane liyahalika man alaka an bayyinatin wa yahaya man hayya an bayyana eh mu dai ba za mu ɓoye ba dole mu bayyana addinin Allah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ba za mu ɓoye ba dole mu bayyana yasa bisa girmamawa baba harisu a sake duba wannan abin dalilin kama jahili shine sharri da ƙage da tuhumar bayan Allah da ya yi da assasa ta'addanci kuma ba ɗalibai ne suka kai shi ƙara ba ba malamai ne suka kai shi ƙara ba masu haƙƙi ne family ɗin waɗanda aka yi wa suka kai ƙara mu ba ma kai ƙara don an zagi malami ba ma kai ƙara don an ci mutuncin malami ba ma haka mu mun danna wanda suke haka ga ɗan gidan shehu ɗaya rubuci ya yi bayani ya kai ƙarar wani dss kuma da suka kama shi suka yi kiransa akan ya zagi shehu mu ba ma haka tu ba ma haka mu shi yasa ku yi ta zagin mu mun ma yafe muku mu kowa ya zage mu mun yafe masa amma dai ya dai ji tsoron Allah ko da za ka zage mu ka ringa sauraron abin da muke faɗi da kunnen basira da ikhlasi sai Allah ya sa ka gane da zagi yana fitowa ai da tunani ba zan gani ba anan a social media shi shi yasa dai baba rusu wannan ya himmata shekhi din nan bata ne bata ne ba daidai ba ne shi ne kawai abin da muka sani Allah isa ka gane zai ƙara faɗi daga nan sai in ɗau kira. ya yi mata shi yi gari lana bi hadal mahadari wata adifi fi nazaratin ta ce lana bi safari ya yi mata shi yi gari lana bi hadal mahadari wata adifi fi nazaratin ta ce lana bi safari kawai wannan shi ne abin Allah isa su gane za mu fara ɗaukar kira yanzu yanzu na malam idris ilasi idris samun wannan da allah sanon bakira sanon bakira idris ilasi idris sanon bakira ila in bakka in fara sallah assalamu alaikum to malam assalamu alaikum wa alaikum assalam zan bakka zan yi sallah na dawo na'am to malam amma ina ah. dawowa ina dawowa zan karba saboda wannan kila akwai su za su yi ta kyau amma da Allah ka tsaya kan topic ka rakkaza kan topic eh, insha Allah malam eh abu biyu ne kawai insha Allah malam Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa da farko muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya ah, sannan kuma muna wa mala addu'a Allah saka masa da alkhairi Allah ya tabbatar da daga mu da shi duka a akan dosun Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ya kamata ƴan uwa su fahimci wani abu ah, mutane yanzu sun gane cewa suwaye masu siyasantar da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suwaye masu kokarin saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi siyasa da shi su ci wani moriya nasu na duniya ko kuma su ci wani moriya nasu na san rai kowa yanzu abubuwa ya fito ya fi ya fito fili tun da aka fara wayan nan a kadiyoyin nan kama daga kan kadiyan shi a daga Idris Abdulaziz har zuwa yau kowa ya fahimci suwa ya suke siyasantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun ga abin da ya faru a shi wanda aka kama ya fito ya yi bayani ya tabbatar cewa haƙurin da yake bayarwa haƙuri ne saboda ya alakanta manya-manyan bayan Allah Malam Ja'far Allah ya masa rahama da Malam Albani da nunin alakanta su da yi da terrorism wanda ya sarraha wannan magana a cikin zancensa ya fito ya faɗa ya ce shi ne dalilin kuma yana ba ma iyalansu haƙuri akan wannan ba wai ya ba yana ba ma iyalansa hakuri bane akan ya ce musu ko wannan banza ko wannan wofi a'a ba dan wannan bane ba su ya ba su hakuri ne saboda alakan alakan su da yayi da terrorism to kaga wannan shine dalilin da yasa aka kai wannan bawan Allah sannan idan muka kalla ma hatta a cikin takaddar su lauyoyin darul hadisi salafiya da suka suyin shi wannan mutum sun suyin din shi ne karkashin section 38 ko kuma section 24 subsection 1b na cyber crime wanda shi wannan abin yana magana yana bayani ne akan kirkire mutum ya kirkiri wani abu domin ya kaɓata wani ko wani abu makamancin haka ka jingina masa wannan shine dalilin da yasa a kai shi kara saboda haka ba wai an kai shi kara wai ko dan ya daga darajar maza su sallam ya kaskantar da wasu ba wannan ba shi bane dalili kaga ba mu san me yasa yan dariƙa suke yin ƙarya da sha'anin maza su sallam ba suke kawo sha'anin maza su sallam inda babu shi wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu tambaya ne zamu musu mu kaddara ma taslima jagali mu kaddara cewa wa'annan an kama shi wannan wani mai singileti an kama shi ne saboda ya yi wani abu da yake da alaka da manzo Allah sallallahu to yanzu ya fito ya bada hakuri tambayar da zamu shi ne hakurin da ya bayar shin ya yadda cewa kuskure ne a ɗaga darajar manzon Allah a kaskantar da wasu uku a haƙurin ne ya fito ya bayar wannan shine tambayar da za mu musu amsa tambayar da za su mana shine zai ba mu cikakken fahimta cewa sun karyata kansu domin sun ce an kama shi dan annabi ne saboda ya ɗaga darajar annabi kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka iyalan malam jafa da malam Albani ba su zaɓi a kaskantar da iyayensu ba daga darajar yanzu ya fito ya bada